Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد Rediyo Hausa biyu haci ne aka kamo a cikin shirinsa na safe zango na farko a shirin shirye-shiryenmu na kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A shirin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu tashi da shirye inda za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Bayan sa kuma muna dauke da shirin na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin na tarbiyyar iyali. Daga nan kuma muna dauke da shirin na Afirka a yau. waɗannan da yarar Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma za a kasance a tare da mu jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye shiryen sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya, Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namuna wannan lokacin. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanansu. su. shugaba asad na kasar syria ya yi wata ganawa ta musamman da tawagar gwamnatin kasar oman a birnin damascus jifin safiyar yawa allah ya yi wa ɗaya daga cikin manyan malaman addini na kasar iran ayatollah safi kulfi gani rasuwa yana da shekaru 103 rahotanni daga najeriya sun ce jami'an tsaro sun ceto mutane akalla 32 da ake garkuwa da su a jihar zamfara tons kuma ga labaran da ke da ke shugaban ƙasar syria bashar al-assad ya tarbi hamad bin abu sa'id san harkokin wajen ƙasar oman da tawagar sa'a birnin damascus tattaunawar da aka yi yayin ganawar da ta da hankali ne akan dangantakar da ke tsakanin kasashen syria da oman da kuma haɗin gwiwar da ke tsakanin kasashen biyu da mahimmancin ci gaba da yin aiki a matakai daban-daban domin karfafa dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu ta hanyar gina ka'idoji na bai ɗaya kamar kuma ganawar ta taɓa wasu batutuwa waɗanda suke da alaƙa da halin da ake ciki a yankin da ma sauran bututuwa na ƙasa da ƙasa shugaba bashar al-assad ya yi ishara da cewa abin da ya rage gare su a matsayinsu na larabawa shine aza harsashin tsarin dangantakar siyasa da gudanar da tattaunawa ta hankali bisa maslahar al'umma yana mai nuni da cewa tunkara sauye-sauye da ake samu a zahiri da kuma al'ummar larabawa na bukatar sauyi a cikin al'umma da tasirin siyasa da tunani bisa muradu da matsayi na al'umma a mataki na ƙasa da ƙasa a nasa bangar ministan oman ya mika wa shugaba bashar al-assad gaisuwar sultan bin haitham da kuma tabbatar da matsayar ƙasar oman dangane da syria bisa la'akari da cewa ƙasar ta syria ta kasance gishiki na asali a ƙasashen larabawa da kuma irin turjiya da jajircewa da ta yi wurin tabbatar da wannan manufa ƙasar syria dai ta fuskanci manyan matsaloli waɗanda aka haifar mata saboda dalilai na siyasa inda kasashen turai da kuma wasu kasashen larabawa waɗanda ba su ɗasawa da ita suka yi amfani da 'yan ta'adda daga kasashen duniya masu da'awar jihadi wurin haifar da matsalolin tsaro a cikin ƙasar ta siriya kafofin yada labarai na ƙasar iran sun ba da labarin rasuwar ɗaya daga cikin manyan malaman addini na ƙasar ayatollah lutfullah safi Gani a safiyar yau talata yana da shekaru 103 ayatollah lutfullah safi golfe gani da yara a birnin kom cibiyar ilimin addini ta kasar iran bayan gajeruwar rashin lafiya shayin malamin da wanda ya bar da gagarumar gudunmuwa wajen ilmantarwa da kuma karantarwa a fagen addini ya kuma kasance ɗaya daga cikin masu goyon bayan yunkurin junju halin musulunci wanda ya kawo ƙarshen gwamnatin kama karya ta sarki sha tun kimanin shekaru tamanin da uku da sa gabata ne da ya tafi birnin najaf na iraki a lokacin yana da shekaru ashirin a duniya inda ya karatu a gaban manyan malaman addini na birnin bayan kwashe shekaru masu yawa yana karatu daga bisani ya dawo gida inda ya ci gaba da karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littafai inda ya rubuta littafai masu tarin yawa a bangarori daban-daban na ilmomin addinin musulunci to jama'a masu kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran ƙungiyar malaman addinin musulunci ta kasar labanan ta yi allah wadai da kalaman babban jami'in yaɗa labarai na ƙungiyar lebanese forces wanda ya game da kungiyar hezbollah inda ta bayyana hakan a matsayin cin mutunci ga musulunci shafin yada labarai na al'ahad ya bayar da rahoton cewa kungiyar malaman musuluncin ta labanan ta yi allah wadai da kalaman babban jami'in na kungiyar lebanese forces ta samir ja'aja wanda a ciki ya yi kakkausar suka da kuma cin zarafi ga kungiyar hezbollah da ma addini a jawabin da ya gabatar aljabur ya kira kidar hezbollah a matsayin wauta da ke da alaka da zamanin dutse yana mai ishara da zamanin bayanar addinin musulunci a lokacin manzon allah ƙungiyar malaman musuluncin ta kasar labanan ta yi kira ga gwamnatin labanan din da gurfanar da charles jabor a gaban kuliya domin hukunta shi akan kalaman da yi inda kungiyar malaman musuluncin ta labanan take ganin cewa da waɗannan kalaman ne jabur ya nemi kunna wutar rikici na bangaranci a kasar ta labanan duk wani cewa dai mutanen kasar masu ilimi ne ba za su taba fadawa a cikin wannan tarko ba ƙungiyar labanin forces dai ƙungiya ce ta kiristoci a labanan wadda ta kewa isra'ila aiki a cikin kasar inda ta kasance a sahun gaba wajen taimaka ma isra'ila a lokacin da ta mame wasu yankunan kasar labanan a halin yanzu dai kasashen saudiya da amurka ne suke daukar nauyin ayyukan kungiyar a cikin kasar ta labanan jami'an tsaro a tare najeriya sun ceto mutane akalla 32 waɗanda aka yi garkuwa da su a zamfara gamayyar rundunar 'yan sanda da sojoji sun ceto mutanen 32 ne waɗanda aka yi garkuwa da su a wurare daban-daban a cikin jihar jaridar premium times ta ba da rahoton cewa kakakin rundunar 'yan sanda na jihar muhammad shehu ya bayyana a hedkwatar 'yan sanda da ke birnin gusau a jiya da ya tabbatar da labarin sannan kuma ce jami'an tsaro sun gano cewa mutanen da aka yi garkuwa da su mazauna jihohin niger katsina kebbi da zamfaran ne ya ce an kai mutanen asibiti sannan kuma har an mayar da su garuruwansu jami'in 'yan sandan ya kara cewa mutane goma daga cikinsu an sace su ne hanyar sheme zuwa funtuwa a ranar alhamis sannan kuma a ranar 26 ga watan janairu 'yan sanda da suke sintiri a hanyar mada sun ceto mutane goma waɗanda aka yi garkuwa da su a hanyar shaman zuwa kuntuwa a jihar katsina to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan Zuwa gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar to yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da ƙasa tare da yin bita a kansu da kuma kawo mahangar masana a wasu lokuta akan yadda suke kallon batutuwa ɗin ta fuskoki daban-daban na siyasa tsaro ne da zamantakewa da dai sauransu. a yau shirin zai dubi ne akan ziyarar da shugaban isra'ila ishaq herzog ya kai haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma irin abubuwan da aka cimawa a tsakanin gwamnatin yahudawan isra'ila da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa a yayin wannan ziyara da kuma yadda ake kallon wannan ziyara ta fuskoki daban-daban musamman ta fuskar siyasa a yankin gabas ta tsakiya da fatan masaurare za a biyo mu hankali domin jin cikakken shirin. a ranar lahadi 30 ga watan janairun shekara ta 2022 ne shugaban isra'ila isaac herzog ya kai wata ziyara a kasar haɗaɗɗen daular larabawa inda ya gana da jami'an gwamnatin kasar da kuma can mai a tsakanin ɓangarorin biyu wannan ziyarar dai tana zuwa ne a daidai lokacin da yankin gabas ta tsakiya yake ci gaba da ƙara fuskantar matsaloli ta fuskacin tsaro da kuma siyasa har ma da batutuwa da suka shafi zamantakewa sakamakon irin siyasar isra'ila a wannan yanki da kuma wasu daga cikin masu yi mata amshin shata daga cikin kasashen larabawa da suke yankin ziyarar ta zo ne a daidai lokacin da wasu daga cikin kasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya suke kokarin ganin cewa sun kulla alaka da isra'ila wanda kuma haɗaɗɗe daular larabawa ɗin tana ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashe wanda tuni ta riga ta rattaba hannu akan wannan yarjejeniya ta kulla hulɗa ta kasuwanci da tsaro sauran harkoki na siyasa a tsakaninta da gwamnatin yahudawan isra'ila wanda can kafin wannan lokacin wasu daga cikin togogi da suka hada har da togogi na ministoci daban-daban da sun ziyarci haɗaɗɗiyar daular larabawa kamar da kuma wasu daga cikin ministocin haɗaɗɗiyar daular larabawan sun ziyarci isra'ila sun kuma gana da jami'anta da kuma rattaba hannu akan wasu yarjejeniyoyi a tsakanin gwamnatocin biyu isra'ila dai ta tabbatar da cewa kulla alaka a tsakaninta da wasu kasashen larabawa wannan ba zai taɓa canza salon siyasar ta ba dangane da falasɗinu da kuma falasɗinawa kamar da kuma wannan alaka da ake kullawa a tsakanin wasu kasashen larabawan da isra'ilan na zuwa ne a daidai lokacin da isra'ilan take ci gaba da mamaye yankunan falasɗinawa da kuma zafafa irin matakan da take ɗauka na cin zarafi da keta alfarma wurare masu tsarki na al'ummar musulmi da suke birnin kudus duk da haka wannan bai hana kasashen larabawan da idanunsu suka rufe wajen son ganin sun kulla alaka da isra'ila ci gaba da bin waɗannan matakai ba a daidai lokacin da ake ci gaba da wannan magana ta kulla alaka tsakanin isra'ila da wasu daga cikin kasashen larabawan baya ga ci gaba da keta hurumin wurare masu tsarki da kuma cin zarafin falasɗinawa da ma yi musu kisan kiyashi da mamaye yankunansu da israila ke yi a daidai bangaren kuma tana ci gaba da mamaye yankunan ƙasar syria na tuddan golan kamar da kuma takan kai hare-hare a cikin lokutan baya-bayan nan a kan yankuna daban-daban a cikin ƙasar syria wanda hakan kan yi sanadiyar kashe mutane wanda kuma hakan yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda isra'ila take kallon su a matsayin siyasar ta ta kere a yankin gabas ta tsakiya a yayin ziyarar ta shugaban isra'ila isaac herzog a birnin abu dhabi fadar mulkin haɗaɗɗiyar daular larabawa ya gana da muhammad bin zayed wanda yake jiran gidan sarautar kasar wanda kuma suka rataba hannu akan yarjejeniyar siyasa da harkokin kasuwanci da saka hannayen jari da kuma yawan bude ido a tsakanin haɗaɗɗe daular larabawan da kuma isra'ila a shekarun baya dai an yi ta a kan yiwuwar cewa wasu daga cikin ƙasashen larabawa za su iya kulla alaƙa da isra'ila duk kuwa da irin matakan da isra'ila take ɗauka da cin zarafin al'ummomin larabawa a yankin da cikin kasashen da ake raɗe-raɗin cewa dama za su kulla irin wannan alaka da isra'ila har da ita kanta haɗaɗɗe daular larabawan amma kuma a lokacin jami'anta sukan fito su karyata wannan batu wanda a halin yanzu ya tabbata a zahiri ba tare da musu ba bilhassali ma ta haɗaɗɗe daular larabawan kanta tana alfahari da hakan kamar yadda isra'ila take alfahari da kulla irin wannan alaka baya ga kuma wasu daga cikin kasashe waɗanda ake ganin cewa suna da tasiri a cikin kasashen larabawan da ma kan kasashen musulmi kamar irin su saudiya suna da irin wannan alaƙa da isra'ila wanda alaƙa ce da daddiya wadda ake yin ta a ɓoye ba tare da bayyana ta ga duniya ba to amma a wannan lokaci abubuwa da dama da suke faruwa suna nuni da karfafar wannan alaƙa a tsakanin gwamnatoci na saudiya da kuma isra'ila ɗaya daga ciki shine har da irin matakan da kasar saudiyan ta ɗauka na karfafa sauran kasashen larabawa da su kulla alaka da isra'ilan da hujjar cewa hakan zai taimaka wajen warware matsalar da ake fama da ita a palestino kamar da ita kanta saudiyan ta bayyana cewa ba ta da burin kulla alaka da isra'ila a halin yanzu to amma yanayi na gaba da kuma irin matakan da isra'ilan za su ɗauka a nan gaba ne zai iya ba da damar yin hakan ko kuma yin hakan daya daga cikin abubuwa da suke nuna kyautattar alaka tsakanin bangaren biyu shine yadda a halin yanzu jiragen isra'ila sukan yi amfani da sararin samaniyar ƙasar saudiya zuwa yankuna daban-daban wanda a lokutan baya hakan ba abu ne mai yiwuwa ba domin kowa yana daya daga cikin abubuwa waɗanda suke haramun a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar baiwa isra'ila damar yin amfani da sararin samaniya na kasar saudiya wanda kuma ko a ranar lahadin da ta gabata a ziyarar da shugaban isra'ila zai kai haɗaɗɗe dole larabawa ya bi ta kasar saudiya ne inda ya ratsa sararin samaniyar ta har zuwa birnin abu dhabi wanda kuma wasu hotunan bidiyo da aka nuna wanda tashoshin larabawa da na isra'ilan suka nuna shugaban isra'ilan yana cikin jirgi ana sanar da shi cewa yanzu haka mana a cikin sararin samaniyar kasar saudiya ne inda na cewa wannan wani lokaci ne na tarihi a cikin rayuwarsa. a yayin ziyarar ta shugaban isra'ila a birnin abu dhabi dai an rataba hannu a tsakaninsa da kuma mahukuntan abu a akan yarjiniyoyi da suka shafi ayyuka na haɗin gwiwa ta fuskacin siyasa tsakaninsu da kuma ayyuka na tsaro game da sauran harkoki da suka shafi kasuwanci da suka hannayen jari da kuma yawon buɗe ido shugaban isra'ila ya wa mahukuntan haɗaɗɗen daular larabawa cewa isra'ila za ta taimaka ma haɗaɗɗiyar daular larabawa wajen yaƙi da 'yan ƙungiyar alhusi na ƙasar yaman inda baina cewa suna a matsayin barazana ga haɗaɗɗiyar daular larabawa da ita kanta isra'ila kamar yadda kuma ya bayyana cewa duk wani abu wanda zai shafi tsaron haɗaɗɗiyar daular larabawa to kai tsaye zai iya cutar da isra'ila musamman ma ganin yadda alaƙa take kyautata a tsakaninsu a halin yanzu da kuma yadda isra'ilan take da gurin ganin cewa ta zuba hannayen jari na biliyon daloli a cikin haɗaɗɗiyar daular larabawa domin gudanar da harkokin kasuwanci da kuma suka hannayen jari a kamfanoni daban-daban da suke gudanar da harkokinsu a ƙasar baya ga kuma ya ce za su taimaka ma haɗaɗɗiyar daular larabawa a dukkanin ɓangarori na siyasa da kuma yin aiki tare da ita a harkoki da suka shafi yankin gabas ta tsakiya da kuma fuskantar ƙalubale ga ita kanta haɗaɗɗiyar daular larabawan da kuma isra'ila wanda ya ce yin aiki a tsakaninsu zai taimaka matuƙa wajen fuskantar matsalolin da suke ganin cewa na bai ɗaya ne a tsakaninsu tun kafin wannan lokacin da ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yaman wadda aka fi sani da alhusi sun yi zargin cewa har haren da ake kaiwa a ƙasar yaman wanda ake kashe dubban fararen hula har hare ne waɗanda ake yin su tare da haɗin gwiwa a tsakanin ƙasashen saudiya amurka da isra'ila da kuma haɗaɗɗe dole larabawan Wani kuma furcin shugaban isra'ilan a birnin abu dhabi ya tabbatar da cewa akwai gagarumin haɗin gwiwa a tsakanin ɓangarorin biyu a dukkanin ayyukan da suke gudanarwa a cikin ƙasar yaman ne ko kuma a wasu ƙasashen yankin sai dai ziyarar da shugaban isra'ilan ya kai a haɗaɗɗe daular larabawa ba ta tafi kamar yadda aka so ba domin kuwa a daidai lokacin da yake cikin wannan ziyara dakarun ƙasar yaman game da dakarun larabawa da suke mara musu baya sun harbo makamai masu linzami a matsayin harin ramuwar gayya da ɗaukar fansa kan haɗaɗɗe daular larabawan da kuma wasu bayanan sirri daga majiyoyin tsaro na isra'ila sun tabbatar da cewa hukumomin tsaro na isra'ila ne da kansu suka bukaci shugaban isra'ilan da ya katse ziyarar da yake cikin yi a birnin abu dhabi ya dawo gida maza domin kuwa akwai barazana ta tsaro hare-haren na mayakan ƙasar ta sun tilasta haɗaɗɗiyar daular larabawa jingina wani babban taron koli wanda ta shirya gudanarwa na baje koli a dandalin lanna expo da yake birnin dubai wanda an gayyace wasu daga cikin shugabannin kasashen duniya domin halartarsa wanda kuma da don larabawan ta sanar a hukumance cewa an ɗage wannan taro na baje koli saboda dalilai na tsaro wanda kuma hakan yake da alaƙa ne da hare-haren mayar da martani da dakarun na ƙasar yaman game da ansarullah suke yi a kan kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da jama'a masu wani lokacin da muke da shari'a suke ma'anan zamu jihar da zamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma sai shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa BOH barkan kurar haka. barkan mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sashin hausa na biyu muryar jamhuriyar musuluncin iran mai magana isu ne ma da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar ina so yi na tsokaci a dangance da kwararren jakadan kasar faransa a mali to gaskiya wannan matakin bai zama mana da mamaki ba ganin yadda mali take fama ta yadda kwallon mangolo ta huta da kuda muna mata fatan alheri allah ya sa hakan shine zai kawo zaman lahiyar kasar mali da ci gaban arzikin kasar kuma mu muna fatan kasar mu allah kawo mu zaman lahiya da ci gaba da kasashen afirka baki ɗaya ma na gode sashin hausa na biyu mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar ku tashi lafiya Assalamu alaikum mama Hamdulillah ta'ala wa barakatuh mai magana da wani Alhaji Abdu Agadas Ra'ayi na da dan bada bisa kan yawan juyin mulki wanda da ake yi na Afirka to abu ne wanda da mutum mu a gare mu mu talaka abu ne ma mai kyawo saboda me nace mai kyawo abu ne wanda ya to yan siyasa sun zamanto tsakanin mu da su sun dauke mu tamkar karnukan farauta ba sa neman mu sai lokacin da suke neman ƙwara'al mu lokacin da dan siyasa na neman ƙwara'al mu lokacin nan ne yayi nan yayi nan yayi nan yayi nan yana biyar kan talakawa an ko koya zaɓe ni dan muku menene dan muku menene amma da zaran kun zaɓe shi ba ku ƙara sa shi a ku sai wani zaɓe ya tashi an mun gani 'yan siyasa ba su mana gwara ma ikon ya koma hannun sojawa Assalamu alaikum sashen Hausa na tubarka mu da warhaka mai magana Lawali Amdo daga jamhuriyar. Ra'ayina yau shine dangane da matsalolin tsaro da suke ta faruwa a kowane waje a yankunan kasanmu da sauran ƙasashen da suke kewaye da ita. Wanda yana daga cikin kalubalen da shugabanni suke fuskanta na abubuwan da ke faruwa a wasu ƙasashe na kusa da mu wanda muna kira ga shugaban ƙasa da ya tsaya ya natsu ya san me damuwa 'yan ƙasa me damuwan ƙasa ba me damuwan ƙasashen waje ba musamman ƙasashen yamma saboda in ya yi wasa fa to abin da ya faru ga wayansu ƙasashen shi ma zai iya faruwa da shi saboda haka ya mayar da hankali ya kasance 'yan ƙasan suna tare da shi ba wai ƙasar waje na tare da shi ba. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana abdulaziz prezi daga nan da magaran ta jamhuriyar nijar ina kira ga shugabanninmu waɗanda aka zaɓe su domin su ma talakawa aiki to ya kamata a ce su leƙa ƙauyuka domin su gana da talakawan da suka zaɓe su domin da alƙaunukan da suka yi ta musu ya kamata a ce sun cika musu dama an ce daga shekara sai shekara sai guguwar siyasa ta tashi ake neman talaka bawan Allah ya kamata wani alkawula da gwamnoni suka ɗauka shi kan shi shugaba ƙasa alƙawlin da ya ɗauka ma talaka na ƙauyuka da dama na cikin ƙasar mu Nijar ya kamata a ce a waiwaye su da idan rahama ne magana Abdulaziz Prezi daga nan da magaram a jamhuriyar Nijar. Tokar da a shafa cewa ana tare da yashirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo Hausa VOH malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana Muhammadu dan bale bali shugaba na mazajen daga duk inda suke daga na hammara din ne ko ina inda suke ina gaida su. Eh yau kira da zan yi kira da gwamnan jiha nan nan irin Yamai. Yau an ka diba cikin Yamai ga almajirai sun yi yawa ba an su ba ma almajiran ba suna garamba cikin Yamai. Wasu yara ba su wuce ba an shekaru shida shida. Yau yaro Allah kiyaye wani abu ya same shi ba san uwar shi ba san uban shi ba malamin shi yana can cikin lungu ya je ya yi zaman shi ya tura yaro ya ce an baka samu kuɗi ba kaka zo kenan muna kira ga gwamnan jiha na nyamai ya ba ya gani matakin da ya kamata ya ɗauka gaskiya gararan ba yara sun yi yawa cikin yau da nyamai suna na muhammadu an bari bari shugaba na fada mazajen daga Assalamu alaikum gidan radio biyu ta Hausa mai magana ta siyu wata da makaram Nijar. Muna godiya da dama da kuke ba mu muke bayyana ra'ayin mu kan abubuwan da suke ci na tuwa guda. To yau ni na shigo shirin zan kira ga hukumomi wanda kula da ruwan sha na kasar mu Nijar wanda na wuya rataya a su dangance da matsaloli da garinmu na Ungwatudu yake fama da ita ta ruwan sha a shekarun baya wanda kuma bai huci shekara guda ba da garinmu ya samu famfuna irin haka na zamani. zamani wanda suke aiki da sololi wanda kuma sola dai kowa ya san yanzu a lokaci ne muke ciki na sanyi yau a tashi da hazo gobe a tashi da iska sola bai yanda za a yi ta bayar da mutane ruwa wanda za su sha kuma an kawo su injina ne kuma amma injinan suna tare da wasu matsaloli wanda kusan kullum za ka ji an ce injina suna da matsala to shine muke kira da hukumomi wanda ya rataya a wuyansu da Allah da su zo su duba wannan matsala ta garinmu Gotudu. Na gode gidan radio biyu ta Hausa mai magana la sih, se u waati dira Salamu alaikum BOX barka da aiki da fatan kuna cikin lafiya kuma da fatan dukkan al'ummar da suke sauran wani tasha suna cikin ƙoshin lafiya. Mai magana ni ne Yakuba mai aski ka gyara da magana kasar Niger. A yau zan yi tsokaci ne game da kira kira na zuwa ga matasa matasan kasar mu ta Niger Ki Allah da Annabi a da yaushe su dinga sa kishin ƙasa su dinga san kasar su akan komai da musuluncin mu da ma dukkan wani al'adun mu kalmar da wani ko wata ƙasa ko wani can can ya zo ya raba kawunan mu ya sa mu dinga tashin hankali a koda yaushe da Allah da annabi ina fata za ku ji wannan kira nawa da fatan za mu haɗa kanmu domin mu ci gaban ƙasar mu ƙasar mu Niger da ci gaban ƙasashen mu na Afirka gabaki ɗaya su dinga haskawa a faɗin duniya muna fatan haka Allah ya sa a tashi lafiya Assalamu alaikum radiyon jamhuriya ta Iran radiyon musulunci muna kai godiya mu kwarai da kuke ba mu dama muna kai albarkacin bakin mu bisa siyasar duniya da ta Afirka gabaki ɗaya yau tsokacin da nake so in yi bisa da'irar muke ce ta Agadas wadda ake kira da Meri yau bai kamata ba a ce cikin da'ira mu a ce an zo an ɗauke miliyan uku kuma an rasa ko suwa ne ne ana bincike to ni abin da nake so in sha hankali ina kira ga shugaban da'irar magajin gari ya sa bincike kwarai bisa ga duka ajan wanda yake na Meri ne surtu wanda harkar kuɗin ta shafa ya kamata a ba jami'an tsaro dama su yi bincike duk wanda bincike biyo ta kai ne kuma ya kamata a yi shi a saurare shi kenan bai kamata ba a ce an binciki wasu a bar wasu wannan ba adalci ba ne mai muku magana alkasun babu liman har daga jihar agadar salamu alaikum to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu hace daga nan birnin Tehran da muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. Masu saurare mu da warhaka. ko mu saki saduwa da ku a cikin sabon shirinmu na tarbiyyar iyali. shirin da a cikinsa ne muke yin dubi kan harkokin da ka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga nan radion BOH hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan karan. a cikin shirin namu na yau ba mu guce ba za mu ci gaba ne sauraron shehun malamin nan na kasar Nijar Muhammad Salih zare da ke birnin Yamai da zama inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon hakoki daga littafin risatul hukuk na imam munzir abidina na imam husaini alaihi salam yau malam zai tashi ne akan haƙƙin wanda yake ƙararka in malam ya kimza bismillah a'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was-salatu was-salam ala al-mab'us rahmatan lil alamin sayyidina mawlana al-mustafa muhammad wa ali baiti at-tayyibin at-tafirin siyama sahib al-asr wa zaman arwahna lahu fida yan uwa masu girma da mutunci yan uwar imani masu jin mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun ji cewa wanda yake ka idan ya zama abin da ya ka a kansa ba gaskiya ba ne to ba zagi za ka kwarma masa ba ba ihu za ka yi ta masa da kururuwa ba a'a ƙoƙari za ka yi ka dawo da shi ka tunatar da shi allah ka tunatar da shi lahira ka tunatar da shi cewa za mu tashi a gaban allah kowa ya tashi ɗauke da nauyin abin da ya kinkima amma kalmar zagi da mummunan kalma ba za ta taɓa samar da alkhairi ba amma in ka bi shi da wancan yana yiwa shi da kansa ya dawo a futar da mutane وتحدث الإمام عليه السلام بهذه الفقرات عن حق المدعي على المدعى عليه مولانا علي زين العابدين عليه السلام ya zo mana da wanda ya yi ƙara a kan me wanda aka yi ƙara ya bayyana mana cewa annal wajib Ya yahtammu alal mudda'i alaihi wajibin da ya rataya a wuyan wanda aka yi ƙara in kana tidda'awa hakan an yi haqqu lil mudda'i wala zulimahu idan har ya zama abinda ake tuhumar ka gaskiya ne abinda aka yi karanka a kansa gaskiya ne kai da aka yi kara to ka tabbatar da haka kar ka zalunce shi kar ka kawai ka tsaya ka kangare ka kwashi iska ka yi fishi ka yi tunanin cewa to e, da haka ne na san shi na bi na amma yanzu tun da ya ƙara na sai na ga iyakansa ko da ya eh, na san abun nan kaza na shi ne amma tun da ya ƙara na ina neman ya tuna min asiri to sai na ga ƙarshensa sai na ga iyakansa kar ka yi haka ka fita ka bayyana tsakani da Allah cewa ne na gode hakika abun da kake nema a waje na gaskiya ne kana bi na kuɗin nan da ka faɗa gonan nan da take hannuna na tabbata taka ce tabbas ko gidan nan da nake cikinsa na yi amfani da shi alhamdulillah amma na san naka ne wa ne ko rigan nan na san taka ce ko kayan nan na san naka ne ko dabbobin nan na san naka ne wane na gode na yi amfani da su ka tabbatar da haka Kar ka nemi hanyar zalintarsa saboda me idan fazalintarsa kace za ka yi idan za ka yi amfani da abin da jahiliya suke kafa hujja da shi cewa ai ka daɗe rike da abin wannan gona yau shekara hamsin ko shekara talatin ko shekara arba'in ni nake rike da ita kowa ni ya gani to idan ka zalunce shi ka sani annallaha bil mursal Allah fa yana nan a madakata ba za ka ɓoye masa ba idan duk duniya ba ta san cewa abin nan ba naka ba ne to ka sani Allah ya san ba naka ba ne mala'ikun Allah sun san ba naka ba ne kai da kanka ka san ba naka ba ne wallahi za ka zo a gaban Allah za ka zo a gaban Allah ruhinka zai yi husuma da kai a gaban Allah ruhin zai fito a gaban Allah ya tsaya a gabanka kana ganinsa yana ganinka. masu raro gwada ku shafa da shirin na zama ku ne ga nan radion BOH Hausa da ke nan birnin Tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan cewa duk wanda ya sharata ta za su yi shari'a da ruhunsa a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ce, Ya Allah, wannan bawa da ka haɗa ni da shi a rayuwar duniya, azzalumi ne gonar wane da ya ce tashi ce shi ya san ba tashi ba ce ya Allah gidan wane da ya ce nasa ne ya san shi ba nashi ba ne ya san wane kaza na bin sa abu kaza ya Allah amma ya kebe mai ya ce ba haka ba Allah ka ɗiba min haƙƙina a kan sa tukunna kafin a zo haƙƙin wanda ya ka cuta ma ka hana shi abinsa. Allah yana nan a madakata. Ba zai bar wani ya tafi da haƙƙin wani ba. Innan duniya ka sha lahira ba za ka kai labari ba. kuma ka sani Allah nan da ya san abin da ya faru ya san mai faruwa wanda ma ba zai faru ba ya san shi inda zai faru ya zai faru to shine alkali gobe lahira wanda ba a boye masa ba a bashi cin hanci ba a daukan lauya a zo da shi a gabansa wa huwa al bainal ibadi bil haqq kuma shi Allah shine alkalin da zai hukunci tsakanin bayinsa kuma hukunci na gaskiya wanda babu wani makudi a ciki hukunci na gaskiya wanda babu wani rufa-rufa a cikinsa hukunci na gaskiya wanda kuma babu batun wani ɗaukaka ƙara bayan hukuncin to abin da zai biyo baya lada ko azaba ba ka ta shi nan duniya ba don ka mallaki abinsa don ka riƙe abunsa to Allah zai ɗiba masa wannan haƙƙi sannan kuma Allah zai maka gashin rogon mai mantuwa a cikin wutar jahim don haka ka ji tsoron Allah ka bayyana gaskiya ko da ba za ta gyara ka ba wa in kana tidda'awa batila waqi'an fa alaihi an yurafiq bihi idan ko ya zama abin da yake ƙararka abin da yake da'awar cewa nasa ne ba nasa ba ne. ba nasa ba ne. naka ne ko na wani ne to shi ma ka maida masa magana a cikin sassautawa magana wacce take kunshe a ci ladabi irin na addini ka yi masa wa'azi ka tuna masa wane fa ba za mu dawoma a duniyan nan ba abin nan ka san ba naka ba ne nawa ne ko ka san ba naka ba ne ba nawa ba ne na wane ne amma yanzu me za su haka ce naka ne za mu koma lahira za mu je can lahira kowa Allah ya kama shi da abin da ya zo da shi wanda ba daidai ba Allah zai sa kayya wa kowa a abin da ya aikata irin wannan wa'azi ya kamata ka masa irin wannan nasiha ya kamata ka masa wani makamancinka mai mitinci uban iyali uban 'ya'ya bai kamata a ce ka fito da maganar da bata dace ba ni sani na al'amarin nan ka san shi gaskiya yanda ka faɗa ba haka ba ne ga yanda yake kai kai ka faɗi gaskiya amma ka masa nasiha wala tuqabilahu bil ghalza wa shidda ba zaginsa za ka yi ba ba ifu da kururuwa za ka yi masa na yoho ba wala Allah in ka bi shi da tattausawa ka bi shi da lallaɓawa, ka bi shi da masa wa'azi da gargadi da nasiha yalla sai ya dawo dawo ci da Allah jama'a ai mini afuwa abin nan da na faɗa ba gaskiya ba ne kaga me ka yi taimaka a wajen tsirar da shi daga halaka sannan kuma matakin da ka ɗauka ya zama me wani abin koyi ga waɗansu waɗanda su ma gobe haka za su yi wanda yake da niyyar zalunci shi kuma ba zai yi ba saboda ya ga zalunci baya kai labari ta haka sai kaga ya dawo daga batan da yake cikinsa wayan tahi an batilihi sai ya dawo daga ɓannar da yake kanta shi kenan sai a zauna lafiya yan uwana masu girma yan uwar imani wannan ma dai lokacin ya riga ya zo ƙarshe sai mu ce wa sallallahu ta'ala ala khair halkihi muhammad wa ali baitihi at-tayyibin at-tafirin wa sallallahu ta'ala ala muhammadin wa alihi al-athar to ƙarshe ma mallan ya ƙara bude sabon kundi kamar yadda ya saba dai kuma lokacin ba zai bari ba a yamakon sashen hausa na h da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malamin muhammad salih da zare da ke birnin yamai ta kasar nijar da wannan dimin lokaci nasa da ya bayar allah ya saka ya kada karfin jiki ni kuma awal kuma da shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Shirin tarbiyyar iyali kenan to yanzu kuma sai shirin Afirka a yau wanda kuma shine cikamakin shirin shirin namu wannan safiyar. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar tare da bita akan waɗannan lamura da kuma bayyana mahangar masana shirin namu ne da allah zai dubi ne akan abubuwan da suka fi ɗaukar hankula a najeriya musamman ma a cikin 'yan makonnin nan inda batun da za mu dubi akan sa shine batun janye tallafin mai a ƙasar da kuma matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka na jingine wannan batu zuwa wani lokaci da ba a bayyana ba da ma sauran batutuwa wanda suke da alaƙa da wannan batu wannan dai shine abin da shirin namu na yau da Allah zai dube a kansa da fatan masaurare za a bi mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni Abdullahi Salihu Katsina na shirya kuma zan gabatar. gwamnatin najeriya ta ce za ta ci gaba da bayar da tallafin man fetur a kasar matakin da ke zuwa daidai lokacin da 'yan ƙasa suke ci gaba da nuna fargaba a kan yiwuwar ƙara farashin mai a ranar litinin ta gabata ce dai aka fitar da wata sanarwa wadda take tabbatar da cewa gwamnatin muhammadu buhari ta jingine shirin janye tallafin man fetur bayan wani taro wanda aka gudanar a ƙarƙashin jagorancin shugaban majalisar dattawa sanata ahmad lawal mahukunta a najeriya dai sun yi bayani akan anayar su ta ci gaba da bada tallafin man fetur ɗin a wannan shekara da muke ciki wanda tun a farkon wannan shekara 'yan kasar suka fara shiga cikin fargaba suka mako rashin sanya tallafin man fetur ɗin a cikin kasafin kuɗi na wannan shekara shugaban majalisar dattawan sanata ahmad lawan ya gayyaci masu ruwa da tsaki akan harkar man fetur inda ya nuna masa damuwarsa matuƙa da sauran 'yan majalisa da kuma shaida musu tattaunawar da ya yi da shugaban ƙasa da sauran masu ruwa da tsaki a wajen taron ne dai aka samu sabon bayani daga ministar kuɗi ta najeriya ɗin wato zainab ahmad akan abin da gwamnatin tarayyar najeriya take ciki game da batun tallafin mai din wanda ake ta raɗe game da janye shi da kuma illar da zai haifar ga rayuwar 'yan ƙasa kuma bayanin da ta yi a gaban shugaban majalisar dattawan ta kawar da duwan shakku akan wannan batu domin kuwa cewarta daga nan har zuwa watan yuni akwai kuɗin da za a ci gaba da biyan tallafin wanda kuma dama matsalar sai daga watan yuli ne za ta soma shugaban majalisar dattawan ya ce wannan bayani ya faranta wa sanatoci rai kuma suka yi kira ga kungiyoyin ƙargo da su tsayar da batun yajin aiki da bore wanda suke shirin yi wa gwamnati babu shakka an shiga cikin zaman zulumi a najeriya game da janye batun tallafin man fetur wanda ya sa mutane suka yi ta nuna fargaba akan makomar lamura a ƙasar musamman bisa la'akari da halin kunci da matsaloli waɗanda suka yi wa ƙasar katutu wanda kuma tabbas janye tallafin mai zai shafi dukkan bangarori na rayuwar 'yan ƙasa ta yadda lamura za su ƙara ta'azzara tun a ƙarshen shekarar da ta wuce ne dai wasu ruwayoyi suke cewa za a janye tallafin man har ta kai ga gidajen mai da dama a najeriya suka yi ta tsamin man da suke sayarwa a manyan biranen ƙasar da gaske kuwa har da birnin tarayya abuja wani abin da ya fi karfafa zaton janye tallafin shine rashin sanya batun tallafin a cikin kasafin kuɗin ƙasa na shekarar 2022 da muke ciki lamarin da ke nuna cewa biri ya yi kama da mutum ko a lokacin da majalisar koli da ke kula da tattalin arziki ta yi taro da dama sun yi zaton cewa majalisar za ta faɗi ainihin matsayin gwamnati game da batun janye tallafin man fetur amma sai ta ce 'yan majalisa ba su yanke wata shawara akan wannan magana ba maganar janye tallafin mai dai kusan kowa baya son alakanta kansa da ita saboda tana iya jawo bakin jini wanda kuma abin da ɗan siyasa baya so kenan a rayuwarsa a daidai lokacin da ake cikin wannan yanayi ne na rashin sanin inda aka dusa kan wannan batu karamin ministan man fetur din na najeriya ya fito bayyana cewa shugaban ƙasa muhammadu buhari bai bada umarnin janye tallafin man fetur a najeriya ba masu lura da al'amura yau da kullum dai suna ganin cewa gwamnatin najeriya ta samu kanta ne a cikin wani yanayi na gaba kura baya sai aki tana son janye tallafin man fetur ɗin sakamakon kuka rashin kuɗi da take yi da kuma zargin cewa wasu kalilan ne suke cin gajiyar tallafin sannan kuma a bangare guda tana gudun ɓacin rai na 'yan ƙasa da kuma abin da zai biyo bayan janye tallafin a wata gabar da ake tunkarar zaɓuka a ƙasar. to sai dai sanar da wannan matsaya ke da wuya sai kamfanin mai na najeriya din wato nnpc ya fito sanar da cewa yana neman naira tiriliyan uku domin biyan kuɗin tallafin man fetur din a shekara ta 2022 bayan da gwamnatin ƙasar ta fasa janye tallafin man kamar da aka tsara a watan yuni mai zuwa ministar kuɗi da tsare-tsare zainab ahmad shamsuna ita ce da kanta ta bayyana buƙatar kamfanin man na nnpc jim kaɗan bayan kammala zaman majalisa ta zartarwa ta ƙasa ta kara da cewa najeriya tana buƙatar ta ƙara naira tiriliyan biyu da rabi a cikin kasafin kuɗin shekara ta 2022 don biyan kuɗin tallafin yayin da kuma za ta gabatar da buƙatar gyaran ga 'yan majalisar tarayya a cikin shekara ta 2022 da muke ciki sakamakon karuwar farashin mai a kasuwar duniya zuwa dala 80 akan kowace ganga guda ɗaya a halin yanzu sannan kuma kiyasin nnpc ya nuna cewa ana shan lita ta mai kimanin miliyan shida da rabi a kullun rana a najeriya hakan zai sa mu samu ƙarin naira tiriliyan uku a shekara ta 2022 in ji zainab ahmad a cewar ministar gwamnatin tarayyar najeriya tana kashe kusan naira biliyan 270 a kowane wata wajen biyan tallafin mai ga 'yan ƙasa ta ƙara da cewa a halin yanzu an tanadi naira biliyan 443 ne kawai a kasafin kuɗin shekara ta 2022 wanda a da aka tsara za a biya daga watan janairu zuwa watan yuni kawai majalisar ta duba bukatar kamfanin mai na nnpc sannan ta umarci ma'aikatar kudi da tsare-tsare da ta fara tattaunawa da 'yan majalisa don yi wa kasafin kuɗin kuskurima a gefe guda kuma majalisar tarayya ta kaddamar da bincike a kan yawan man fetur wanda aka ce 'yan najeriya suna sha a kullum rana da kuma matatun mai na kasar biyo bayan fasijan ya tallafin a shekara ta 2021 gwamnatin shugaba buhari ta ce ta ware dala biliyan ɗaya don gyaran matatar mai ta fatakwal da ke jihar rivers shugaban kungiyar gwamnonin najeriya kuma gwamnan jihar ikiti kayode fayemi ya ce tattalin arzikin najeriya ya tsaya cak yana mai cewa idan za a cire tallafi to dole ne talakawa su amfana ba wasu 'yan tsiraru kawai ba da yake magana da shugabannin kungiyar kwadugo a abuja a ranar laraba da ta gabata gwamna fahimi ya kara cewa ya zama dole 'yan kwadugo da gwamnoni su bi diddigin kiyasi da gwamnatin tarayya ta yi ya kara cewa jihohi takwas ne kadai suke amfana da tallafin kai tsaye yana mai nuna damuwa matuka akan cin hanci da rashawa wanda ya dabaibaye sassa daban-daban na harkokin mai da kuma iskar gas a nigeria ya ce gwamnoni ba za su iya shiru akan harkokin man fetur ba dukkanin kasashe makwabta waɗanda suke kewaye da najeriya da suka hada da niger ghana kamaru da mali na da farashin mai daidai da dala guda farashin mai a najeriya kuwa bai kai ko da dala ɗaya ba amma kuma muna kin cire tallafi har sai gwamnatin tarayya ta fuskanci matsalolin da take magana gaba gadi masana da dama dai suna ganin cewa yanayin da ake ciki a najeriya ɗin yanayi ne na rashin tabbas domin kowa babu wani wanda zai iya tabbatar da cewa a nan gaba gwamnati ba za ta aiwatar da wannan shiri ba domin kuwa ba ta yi bayani akan wata hanya ta daban wadda za ta mai gurbin wannan kuduri da ta janye ba na batun tallafin mai din a da lokacin da kungiyar kwadugo ta kasa ta kafa wa gwamnati wasu sharaɗa matuƙar tana son aiwatar da batun janye tallafin mai ga 'yan ƙasa daga cikin sharaɗan har da kyautata rayuwar 'yan najeriya samar musu da tabbatacciyar wutar lantarki ruwan sha ayyuka ga matasa da dai sauran bukatu waɗanda ake ganin cewa gwamnatin ƙasar ta gaza a kansu. to jama'a masu har lokacin da muke da shiyar suke mu dole anan mu ja lizamin wani shiri sai idan Allah mai kowa da komai ya kai mu a saduwa ta gaba za a ji mu ɗauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa ni abdullahi salihu katsina wanda na shirya shirin kuma gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin ƙoshin lafiya haka ne muka kawo ƙarshen shirin shirin namu kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ya tarbi Hamad bin Abu Sa'id nisan harkokin wajen kasar Oman da tawagar sa'a birnin Damascus. Tattaunawar da aka yi yayin ganawar da tamar da hankali ne akan dangantakar da ke tsakanin kasashen Siriya da Oman da kuma haɗin gwiwar da ke tsakanin kasashen biyu. da mahimmancin ci gaba da yin aiki a matakai daban-daban domin karfafa dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu ta hanyar gina ka'idoji na bai ɗaya kamar kuma ganawar ta taɓa wasu batutuwa waɗanda suke da alaƙa da halin da ake ciki a yankin da ma sauran batutuwa na ƙasa da ƙasa shugaba bashar al-assad ya yi ishara da cewa abin da ya rage gare su a matsayinsa na larabawa shine azahar sashen tsarin dangantakar siyasa da gudanar da tattaunawa ta hankali bisa maslahar al'umma yana mai nuni da cewa tunkarar sauye-sauye da ake samu a zahiri da kuma al'ummar larabawa na buƙatar sauyi a cikin al'umma da tasirin siyasa da tunani bisa muradu da matsayi na al'umma a mataki na ƙasa da ƙasa a nasa ɓangaren ministan oman ya miƙa wa shugaba bashar al-assad gaisuwar sultan bin haitham da kuma tabbatar da matsayar ƙasar oman dangane da syria bisa la'akari da cewa ƙasar ta syria ta kasance gishiki na asali a ƙasashen larabawa da kuma irin turjiya da jajircewa da ta yi wurin tabbatar da wannan manufa kasar siriya dai ta fuskanci manyan matsaloli waɗanda aka haifar mata saboda dalilai na siyasa inda kasashen turai da kuma wasu kasashen larabawa waɗanda ba su ɗasawa da ita suka yi amfani da 'yan ta'adda daga kasashen duniya masu da'awar jihadi wurin haifar da matsalolin tsaro a cikin ƙasar ta siriya kafofin yada labarai na ƙasar iran sun ba da labarin rasuwar ɗaya daga cikin manyan malaman addini na ƙasar ayatollah lutfullah safi gulfi gani a safiyar yau talata yana da shekaru 300 ayatollah lutfullah safi gulfe gani da ya rasu ne a birnin kom cibiyar ilimin addini ta kasar iran bayan gajeruwar rashin lafiya shayin malamin da ya wanda ya bar da gagarumar gudunmuwa wajen ilmantarwa da kuma karantarwa a fagen addini ya kuma kasance ɗaya daga cikin masu goyon bayan yunkurin junju halin musulunci wanda ya kawo ƙarshen gwamnatin kama karya ta sarki sha tun kimanin shekaru 83 da sa gabata ne da ya tafi birnin najaf na iraki a lokacin yana da shekaru 20 a duniya inda ya karatu a gaban manyan malaman addini na birnin bayan kwashe shekaru masu yawa yana karatu daga bisani ya dawo gida inda ya ci gaba da karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littafai inda ya rubuta littafai masu tarin yawa a bangarori daban-daban na ilmomin addinin musulunci to jama'a masu kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran Ƙungiyar malaman addinin Musulunci ta ƙasar labanan ta yi Allah wade da kalaman ban jami'in yaɗa labarai na ƙungiyar Lebanese Forces wanda ya game da kungiyar hezbollah inda ta bayyana hakan a matsayin cin mutunci ga musulunci shafin yada labarai na al'ahadi ya bayar da rahoton cewa kungiyar malaman musuluncin ta labanan ta yi allah wadai da kalaman babban jami'in na kungiyar lebanese forces ta samir ja'aja wanda a ciki ya yi kakkausar suka da kuma cin zarafi ga kungiyar hezbollah da ma addini To ina kuma da wani ne muka kawo ƙarshen gabaɗayan shirin namu na wannan lokacin sai kuma can da rana idan an sake mu Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa VOH ne Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Thank you.